A shirinmu na nishadi a wannan mako mun waiwayi batun nan ne na kome dalilin da ya sa masu fina-finai suka canza akalar gudanar da fina-finansu. Malam Murtala Balaraba Baharu ya sake ziyartar dandalin namu na VOA inda yake mana fashin baki kan wannan batu. To yanzu an lura cewa akasari manyan kamfanoni da suke shirya fina-finai na Kannywood sun raja akan yin fina-finai na gidajen talabijin wato TV series. Shin me ya janyo haka? abubuwa da dama amma dalilai mafi karfi su ne guda uku na farko karatuwar lokacin komawa kan a tauraron dan adam wato satellite da dukkanin gidajen talabijin za su yi wannan yana daga cikin abin da ya fi mai sa masu shirya fina-finai ko kamfanin da ke shirya fina-finai suka fi karkata akalarsu zuwa ga shirye-shiryen fina-finai na wanda ake cewa tv series sannan na biyu akwai maganar kasuwanci kasuwancin fina-finan yana yin baya saboda yadda mutane suke kallon fina-finan ya koma kusan a waya sai a fitar da fim sai ya zama ana yin kura da shan bugu garji da karbe kuɗi mm-hmm. sannan na uku ya fi zama mafi sauƙin hanyar samun kuɗi domin ana zaka ninka zaka sa kuɗi kamar miliyan biyar ko goma hmm. kai wannan fim ɗin kuma da ƙarshe zaka samu abin da bai gaza miliyan ashirin ba ko ashirin da biyar wanda wannan yana daga cikin dalilan da suka sa na biyu cewar kuma a yin tv series sannan na uku ya fi ba mai shirya fim dama ya fito da labarin da ike so mutane su kalle shi a tsawon lokaci domin mafi karancin lokacin da ake tv series na fim fim din tv series shine wata uku eh, wata shida wata tara wata goma sha to waɗan wancan shi eh, fina-finan da ake kenan yanzu an kashe shi kenan ba kashe shi aka yi ba mutane ne suke kusan raja'a akan kallo a talabijin mm. domin za ki ga a yanzu ana yin fim a kasuwa ana fitar da fim a kasuwa amma wasu ma sukan iya jiran ce in yazo zai zo gidan talabijin yi ma kalla eh abin nufi yanzu idan tafiya ta yi tafiya kenan ah, waɗannan kamfanoni za su daina yin waɗancan fina-finai me yasa ba za su duba matsalolin da ya sa ba a kallon waɗannan ba aka fi raja a na gidajen talabijin ah, kamar yadda kika sani harkar kasuwanci ta duniya gaba ɗaya ta koma akan yanar gizo don haka ita ce hanya mafi sauki ta isar da da kasuwanci kowane irin kasuwanci ne su samu mutane masu dama to harkar fim ita ma hakan za ta koma dalili shine ba wai waccan harkar fina-finan da ake wanda aka saba kalla ake siya a dvd ko cds za a kashe ta bane a'a wannan ce za ta zama jagaba saboda yadda mutane Wancan tana tana bin bayanta kenan za ta koma ita ke to ba za a inganta ta ba ita kuma ai inganta ta ne yasa za a koma yin waɗancan fina-finan. Idan aka koma waɗancan fina-finan ya tashi daga kan wannan fim da ake yi akan DVD ko akan CD. Misali ka ce ai akwai matsaloli ne yasa watakila ba a iya bada labarin a ɗan ƙanƙanin lokaci um, ko kuma satar fasaha da ake yi me yasa waɗannan kamfanoni ba za su eh, inganta akan waɗannan matsaloli ba wancan yana zaman kansa wannan yana zaman kansa inganta matsalolin shine na cewar satar fasaha mm. kuma yadda kika sani yanzu ke kanki zaki fi so a ce a cikin wayar ki kina tafiya ko a mota kin kunna fim kina kallo kamar yadda ake gani a YouTube da sauran kafafen saka fina-finai ba iya samun kuɗi ta YouTube din wannan shine ma dalilin da yasa din za a koma yin TV series din abin nufi ni yanzu ba wai muna ja da me yasa ake TV series ba shi karan kansa wannan fim din da ake na awa na feature films eh. Eh, shi ba yadda za a inganta shi a samu kuɗi kuma a ɗan tsuke labarin ɗan ƙanƙani ya bada ma'ana kamar yadda turawa suke yi. Yana daga cikin daman ai tsarin shi future film shine fara nuna shi a sinima yin box office kafin ya dawo zuwa CD. Kuna yin wannan? Kannywood ta fara daga CD daga faifan bidiyo ne zuwa CD zuwa DVD maimakon farawa daga sinima dawowa zuwa yanzu me yasa ba za ta waiwayi eh, kan sinima din ba wannan duk yana daga cikin abin da isa tsare-tsaren suka fara komawa haka hmm. to amma ai ce min kai yanzu da za a koma can eh, na TV series din ai a zancen TV series kake mini kuma yanzu ne maka da zancen fim da ake na ɗan awa ɗaya ko biyu shi me yasa ba za a yi masa hakan ba yin future film da nuna shi a sinima shine mafita ta farko da dukkan mai shirin fim a duniya yadda da hanyar kuɗinsa zai dawo kamar yadda na gaya miki ana yin fim a cd ne shi sa ya da waccan damar hmm. yanzu hanyar gyarawar ita ce komawa sinima kamar yadda tsarin kungiya yanzu izo cewar ana bin ɗaiɗaikun gidajen kallo ana musu rijista domin tabbatar da waɗancan fina-finan tafiyar da su ya inganta yadda kowa zai ci gaba da amfana su ma masu fim ɗin za su samu damar dawo da kuɗaɗensu da kuma cin riba kamar yadda ya dace. To Dalla, Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.